Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanku da zuwa tashar AA Boka TV. Idan yau kuka zo tashar AA Boka, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Dangane da yaɗa jita-jitan nan da ake ta mutuwar shahararren ɗan wasan barkwancin nan mai suna Malam Lawan Gajere. To, Malam Lawan Gajere dai ya mutu ya dawo. Malam Lawan Gajere wanda ɗan tim ɗin Tijjani Gandu ne suna yawan yin waƙoƙi kamar irin nasu su Kwankwasiya za ka dinga yawan ganinsa. Za ka ga shi dai Malam Lawan Gajere ana yawan waƙa da shi wacce za ta nishaɗantar da mutane. Malam Lawan Gajere shahararren ɗan wasan barkwanci ne a masana'antar kanut An yaɗa jita-jitan mutuwarsa, wanda mutuwar sanarwar ta zo daga shafin Tijjani Gandu. Tijjani Gandu ya sanar da cewa Allah ya yi wa Malam rasuwa, wanda bai tantance ba kuma wanda ya gaya masa maganar bai gama tantancewa ba kwatsam ke da yiwa sai tijjani gandu ya fitar da bidiyo kamar haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa yan uwa kamar yadda sanarwa ta gaba da jiya an ga na postan cewa mallawan abokin aikinmu ya rasu to a yi haƙuri mallawan yana nan bai rasu ba a kuskure ne aka riga aka yi kuma ina tunanin daga ɓangarensa ne a jiya lahadi bana nan Allah ya yi mun yi tafiya Kaduna to da daddare aka kira ni daga ofis aka ce an zo har ofis ana so a sanar mun da rasuwan mallam wanda ya zo da wannan saƙon abokinsa ne amininsa ne kuma na kira shi ya tabbatar min cewa text aka yi mai an masa message ne an turo masa saƙo cewa mallawan ya rasu da wayan mallawan ya kuma kira kaninsa kaninsa ya tabbatar masa to kun ga wannan ai magana ce sahihiya kuma ni na kira wayan mallawan ya fi so hamsin ba ɗaga ba kuma tana shiga to wannan kuskuren da aka yi idan ma daga wajensu ne suka yi wannan kuskuren ba mu san me yasa suka yi wannan abun ba amma ni ina ba mutane haƙuri kasancewar an sa mutane cikin wani hali masu alhini suna yi masu kira suna yi masu addu'a suna yi wannan abun ba gaskiya ba ne kuskure aka samu ina ba mutane haƙuri Allah ya datar da mu su kuma da suka yi wannan abun duk wanda ya zo ya yi wannan abun ma da wata manufa yi bai kyauta ba Allah kuma ya sauke Allah ya kare mu na gode salamu alaikum shi kuma a nasu ɓangaren shahararren mawaƙin nan na ƙasar hausa wanda yake da ɗimbin masoya mai suna nura m inuwa ya fitar da wani fostin da ya yi a shafinsa na instagram inda yake cewa masoya na nan duniya ku nake su. wannan abin da ya sa nura m ino ya yi wannan magana shine ya ga wani masoyinsa wanda ya sa fastarsa da sunan waƙarsa a bayan motarsa wannan ce ta sa nura m inuwar ya tabbatar da cewa yana da masoya ba maƙiya ba wanda idan ba ku manta ba nura m inuwar tun da ya fara waƙarsa ya shahara ne a waƙa ta barkwanci da ta shagube Nura M Inuwa masoyansa da dama suna sukansa kan cewar ya fiye daka abokan gabansa wanda basirarsa suna ganin kamar ta ƙare a ɓangaren masu yi masa adawa. Wanda cewa babu yadda za a yi ka zama shahararre a ƙasar nan ko a ce a duniya baka samu masu yi maka adawa ba. Wannan ce ta sa ake ganin Nura M Inuwa ya ɓata lokacinsa a wajen daka masu yi masa gaba da yi masa hassada wanda idan ba a ma hassadar da gaba ba za ka kai ko ina ba Nura M Inuwa dai yanzu yana ganin masoyansa a duniya kar ku manta idan ya ku zo tashar AA Boka ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa mun gode